Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Ana kuma iya kama mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci na yau talata 24 ga watan Disambar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu kai tsaye daga nan sashen Hausa a nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu. Amma kamun mu tsandima, Kalmasi fara mana da kanin labarai mana. To, 'yan tawayen Taliban sun kashe sojojin Afghanistan akalla bakwai. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres na kiran da ta wuta a yakin da ake yi a arewa maso yammacin Siriya. Sannan China ta gana da Koriya ta kudu da kuma Japan don bullo da hanyar yin taron dangi ma Koriya ta arewa mai daɗa takala. To za ku ji cikakkun labaran. Idan kuma muka shiga cikin rahotanni da muke ɗauke da su, za ku ji cewar wai mai talaka ya fi so daga gurin gwamnati a kowane mataki? ko ba ka ba tallata komi ba ka kare shi ka bashi tsaro in tallata bai samu komi ba to gida da dace su kwanta shi bacci bai samu hanya mai kyau ba bai samu ba mai kyau ba bai samu ingantaccen wuta ba yau take jajibirin sallar kirsimeti ko ya shirye-shiryen ke gudana a faɗin duniya mun muna karfe hudu sai su rubuta suna yi wanda suka zo da safe sai mu wanda mun zo da yara tu karfe hudu suna kalon fuskar yan mata sai wato suna gan yan mata ne mu tsofaffi kenan To muna dauke da wayannan rahotanni daga bisani kuma za mu kawo muku shirin noma tushen arziki wanda Nasiru Batsari zai gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'ai a Afghanistan sun ce 'yan tawayen Taliban sun kai hari a wani sansanin soji da ke arewacin lardin Balk. Suka kashe sojojin Afghanistan akalla bakwai baya ga wasu shida kuma da suka raunata. Yau dinnan talata ma'aikatar tsaron ƙasar Afghanistan da ke birnin Kabul ta ce wannan harin wanda aka kai da tsakar dare an auna shi ne kan wani sansanin soji da ke lardin daular abad wanda ke samun kariya daga gamayyar sojojin afghanistan da jami'ai daga cibiyar leƙen asirin tsaron ƙasa to sai dai shi kuma hakimin gundumar mai suna muhammad yusuf an ce shi cewa ya yi sojojin afghanistan da suka mutu a harin da taliban ta kai sun kai akalla goma sha biyar a nasa bangaren kuma mai magana da yawun kungiyar ta taliban zabihullah mujahid cewa yi mayakansu sun kashe jami'an tsaron afghanistan ashirin suka kuma damƙe wasu da dama kafin suka yi kace-kace da sansanin suka kuma kwato kayan yakin da ke wurin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres na kiran da a tsagaita wuta a yakin da ake yi a arewa maso yammacin syria inda wani farmakin da sojojin gwamnati suka kai ya raba dubban mutane da muhallansu a satin da ya gabata wani mai magana da yawun guterres jiya litini ya ce shi fa ya firgita da irin gagarumin matakin soji da aka ɗauka da kuma rahotannin da ke nuna cewa ana ta kai hare-hare kan hanyoyin da aka ware don jigilar farar hulan da ke tserewa daga wannan wuri zuwa tudun tsira gwamnatin syria ta so ta sake kwato lardin na idlib wanda shine wurin da ya rage a hannun 'yan tawaye sanadiyar yakin basasar da aka fara tun a shekara ta 2011 mutane miliyan uku ne ke zaune a idlib ciki har da wasu da dama da suka kaura zuwa wurin bayan da suka tsere ma tashe-tashen hankulan da ake a wasu sassan kasar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar china ta yi ganawa ta bai uku da koriya ta kudu da kuma japan a yau dinnan talata da zumar gabatar da manufa ta bai daya ta tunkarar sake dawowa da halin takala da koriya ta arewa take yi premier li kukwen na china ya marabci shugaban koriya ta kudu muja in da kuma firaministan japan shinzo abe a birnin shangju da ke kudancin kasar Jimiya Li ya ce wannan matakin zai haifar da shiya mafi girma a duniya ta cinikayya mara shinge wadda za ta amfani jama'a mafiya yawa da kuma madafun gaba iri-iri a duniya. La shakka wannan zai kawo gagarumin gaba ga kasashe da kuma kamfanonin da za su shiga wannan tsarin. Ya kamata mu yi amfani da wannan damar mu idar da wannan manufa ta wajen rattaba hannu kan yarjejeniyar saboda mu faɗaɗa wannan sabuwar damar ga kowa da kowa. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta janye jakadan amurka a zambia bayan da ya yi matukar wannan ƙasa ta kudancin afirka saboda ta jefa wani ɗan luwaɗi kurkuku shugaban ƙasar zambia ɗin edgar lungu ya ce shi fa yanzu ba fa zai iya aiki da wannan jakada na amurka mai suna daniel ford ba don haka sai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce yanzu aikin shi wannan jakadan ba fa mai yiwuwa ba ne saboda yadda shugaban kasar zambia ke daukar lamarin har yanzu kasar ta zambia ba ta ce komai ba game da janye jakada ford da aka yi kasar na samun tallafin miliyoyin daloli daga amurka a kowace shekara a jawabinsa wajen bikin zagayowar ranar miƙa ragamar mulkin makau karo na ashirin shugaban china shi jinping ga dukkan alamu ya yi sabadda baka bayan da ya bayyana abin da ya yi kama da manufarsa ta shirin samar da tsare-tsaren mulki biyu a ƙasa guda yan wannan yankin na makau a matsayin abin koyi ga yankin hong kong mai makwabtaka da makau ɗin da ma taiwan to amma masu lura da al'amura na ganin amfani da tsarin tattalin arziki ko tallafin tattalin arziki a wannan yankin don kawai a nuna cewa yankin hong kong zai amfana idan ya amfani da wannan tsari da china ke son ya taya masa ba fa zai yiwu ba ranar juma'an da ta gabata shugaba shi ya ce yankin na macau na nuni da yadda tsarin mulki biyu a ƙasa guda ke amfani sosai. To a gaida Ibrahim ka almasi Garba da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To daga labaran duniya bari mu shiga taskar rahotanni. Har yanzu ra'ayin gwamnatin tarayyar Najeriya da ma wasu jihohi na ce na ganin cewar ana samun nasara don murƙushe 'yan ƙungiyar ta'adda ta Boko Haram. amma masana na ganin cewar akwai dalilai da suke sa wannan shiri baya samun nasara ko kuma ake mishi kafar angulu nasiru adamu el hikaya ya yi mana nazari akan wannan matsalar 'yan ta'addan boko haram na bullo da sabuwar barazana ta iya kai hari manyan garuruwa bayan a baya koma kwantan bauna da sukan yi su rika kai harin bazata damuwar da sashen jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya nuna da yadda 'yan boko haram ɗin kan sace 'yan agaji kashe su da ma kai farmaki kan tawagarsu ya kawo zulumi musamman ma da yunkurin hari da 'yan ta'addan suka yi kan dama turan jihar yobe da jami'an tsaro suka samu nasarar kwantar da fitinar bayan barin wuta wannan ya zo ne kwanaki kaɗan bayan babban sufetin 'yan sandan najeriya muhammadu adamu ya ce da taimakon jama'a an samu nasarar kwance ɗamarar wasu daga 'yan ta'addan attack na boko haram kasashen borno da yobe ya sauki saboda mutane suna aiki tare da hukumar tsaro ba da information da kuma wayansu su ma suna bin jami'an tsaro a shiga daji yawancin yan boko haram din sun fara dawowa suna nuna cewa sun daina ta'addancin suna son gwamnati su karbe su don su kai su inda za a canja musu ra'ayi da sauransu yawancinsu sun ba da kansu wani mai rajin kare al'ummar arewacin najeriya anas dan nayaba ya ce sai an samu garan bawul ga lamarin jami'an tsaron kafin cimma nasarar da ake fata. Kuma sojojin ake tura wajen yaƙi ba a exchange da in an turo ɗan sun haƙari a koma juya a canza su a iza waɗannan su dawo bariki su huta. har ka cimma soja wani yana da shago mai duguri soja yana da keke na tin wanda ya kamar ane mai jigila cikin mai duguri soja ya koma dillalin kifi mai duguri don Allah ba auna ina ka bida a zama zaman lahiya duk ƙasar da ake mulki to a ba jami'an tsaro hakkin su domin su kare lahiyar mutane ta da amerika duk tana ta kamar in ta yi ma budget cikin kashi ɗari kashi saba'in duk akan jami'an tsaro ne akan harkar tsaro saboda ko baka ba talaka komi ba ka kare shi ka bashi tsaro in talaka bai samu komi ba to ya dace su kwanta shi bacci bai samu hanya mai kyau ba bai samu ba mai kyau ba bai samu ingantatta wuta ba bai samu ingantatta asibiti ba to amma yana da kyau a bari talaka shi kwanta shi huta bayan ya dawo daga wani gadi don tabbatar da tsaro gwamnan Yobe mai malabu ne ya ce matakan da aka ɗauka na tasiri wajen wanzar da salama yan boko haram din kansu wanda suka ajiye makamai suka mi mika wuyansu ana kai su inda ake ba su foro na musamman a gombe sannan a mai da su garuruwansu so wannan kuma ya ƙara buɗe wani ƙofa, duk wanda ma yake wannan fada idan ya gaji da fadan kuma yana so ya koma ya zauna lafiya da jama'a ga ƙofan da aka buɗa masa to wannan ma ya taimaka gaya sannan kuma kokari da ake yi wajen jami'an tsaro da kuma 'yan sa kai da sauran jama'a irin kokari da ake shi ma ya samar da zaman lafiya amma uwa uba addu'a da ake yi ba dare ba rana a masallatai da sauransu ya taimaka gaya wajen samun zaman lafiya kuma wanda ana kai insha Allahu dukkan wa'annan abu da suke faruwa za su zama tarihi. Tun tara da Boko Haram ta bayyana a fili da fara zubar da jini ake kuka da share hawaye don da alamu fitinar na neman zama jiki da kan sa jama'a yaƙi da tsoro. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaida Nasiru Adamu El Hikaya. A duk ranar 25 ga watan Disambar kowace shekara, mabiya addinin Kirista a faɗin duniya na gudanar da bikin wannan ranar domin tunawa da haihuwar annabi Isa alayhi salatu wassalam. Hawa Umar ta zagaya cikin birnin Abuja don ganin yadda shirye-shiryen ke gudana da za a yi a gobe idan Allah ya kai rai. Babban birnin Najeriya Abuja ya samu raguwar cunkoson motoci daidai lokacin da ma'aikata da sauran jama'a ke tafiya garuruwansu don bikin Kirsimeti da kuma masu tafiya hutun ƙarshen shekarar miladiya 2019. Duk da haka garin ya ɗauki ado da ƙwayayen wutar lantarki na biki da kuma launin furanni don yanayin na watan Disamba. Kama daga helkwatar 'yan sanda da ke daura da fadar Asorok zuwa kamfanin man fetur da ke ƙoƙuwar tsakiyar birnin duk na cike da zayyanar ta ƙananan ƙwayayen na wuta masu yalki musamman da daddare. Tashoshin mota na cike da fasinjoji da kan tafi garuruwan su na asali don sufurin jirgin kasa ya takaita tsakanin Abuja da Kaduna ne. Na ziyarci tashar motar maraba da ke jihar Nasarawa daf da Abuja inda matafiya suka bayyana yadda suke ji a ransu a wannan lokaci. Naomi Zakaria ina son je in hidiman Christmas a gida. Mutane sun yawa suna marmar su tafi Christmas a gida tun da safe muna nan na zo nan karfe biyar na safe motar sun yawa suna tashi ina bo bus 25 yanzu ana bus 20 ne a yanzu wannan lokaci na ganin mutane sun fita da yawa kowa yana so ya je gida ya je dan ga iyali fi zakari motar ne babu bai zo ba tukuna domin suna zuwa ton by ton ne haka ne fa na fama o su karfe hudu a can mutum ya zo ga paper su rubuta suna mutu sai su ga idanu wanda sun zo da safe mun muna karfe hudu sai su rubuta ye wanda suka zo da safe sai mu wanda mun zo da yara tu karfe hudu suna kallon fuskar yan mata sai wato suna ga yan mata ne mun so tsofaffi kenan ai ba yin duniya haka ba ai muna da yara za ji to mu a rubuta roko muke yi to a rubuta suna mu mu sunki ina zai yi magana da yawa hawaye na zai akwai kuma waɗanda na zanta da su da za su yi bikin a Abuja inda suka fi mai da hankali ga nau'o'in abincin da za su dafa ni na siya kayan Christmas don kafa za da kamar visitors haka da sun zo sama dafa musu abinci mu saka musu su ci mu yanka musu naman kaza mu ba su <laughs> su ci da Christmas ake yi sunana Elizabeth da mu Allah za dafa suna masu kaji. 'Yan kasuwa na baje hajar su kama daga kayan abinci da na tufafi. Abdullahi A magaji mai sayar da kayan miya da lambu ne ya faɗi yadda farashin yake a wannan lokaci. Eto eh an farashi ya danganta da yanayi ne wanda muke tare da shi yanzu. Kamar bukukuwa da aka sa a gaba a kasan shi ya dan asasa ƙarin ba wai lokacin tsadan kaya ba ne. Kamar yanzu in za a ɗauko maka kaya daga Zaria zuwa nan Abuja abuja akan dan samu ƙari haka so wannan ƙarin da direbobi suka dan ƙara da kuma masu dan aiki haka sannan kafin ya iso hannun mu shi yake dan janyo ƙarin sunana na fiyu a gaskiya komai lokaci ne ai kai miya ba mu ce alhamdulillah ma tun da kayan gaskiya ya fara ragewa barin kayan gaskiya ba saboda dama ayyuci kamar disamba irin wannan Wahalar mai ike sa masu kawo mana kayan gaskiya mana ƙari sosai la wannan lokacin gaskiya mun samu sa gaskiya ba irin wannan wahalar man da ake samu gwamnatin najeriya ta ba da hutu a laraba da alhamis dinnan don bikin kirsimeti inda kuma ta ayyana laraba ta ta makon gobe a matsayin hutun sabuwar shekara ta 2020 Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hauwa Umar. Wani labari da muka samu da ɗumi daga Najeriya na cewar gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin a saki tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara a fannin tsaro kanar sambo da suki mai murabus hukumomi sun ba da umarnin ne bayan da suka gindaya waɗansu sharaɗa da suka ce kanar da suki zai cika kamun a sake shi yanzu na abokin aikinmu mahmud lalo ya tuntuɓi sanata ɗahi umaru ɗahiru tambuwal wani na hannun daman da suki ya kuma yi mana bayanin cewar sun cika waɗannan ka'idoji da aka gindaya musu amma suna jiran takardar da ta ba da umarnin a sake shi Bili guda shida sun mai compliant babu wanda ba mu yi compliant ba guda shida. Kotu appeal ta ma motarin abin down gaba daya yanzu mun je ko shi ma duk mun cika ka'idar abin da ke damuwa mu wada shi alkalin presiding judge bayan nan ma'aikata ka san gobe kirsimati to yanzu muna tare da one of the officials ko da ana tuntuɓa mu a ce ina suke su tabbatar da su ce eh gashi mun ba da shi shi muke da shi yanzu mm, to ba mu da formal babu da formal yanzu eh, daga dan wajen DSS ko ofishin Attorney General zuwa gare mu mm, to kamar waɗanne irin ƙa'idoji ne ko sharuɗa suka ce sai kun cika kafin a sake shi. Ƙa'idojin duk kowane can da federal high court ta ce sai mun deficit na adun miliyan naira wanda mun yi ta ce sai mun kawo ma'aikata na gwamnati masu gida abuja akan miliyan ɗari ɗari ko wani to nan ba mu samu ba sai mun kai appeal game da wannan to shi na eh, eh, court of appeal ce a'a civil servant ba wa a ce mu samu civil servant mai mai gida a cikin abuja miliyan ɗari ba mu iya samu ne don kowa bai shi na da shi sai ta yi wata nan abin dawon gaba ɗaya ta ce mu samu masu bada da beli guda biyu kawai a ne bade wanda ke ba da beli shi a gida abuja wasu an million to kuma mun samu shi hudu muna da su yanzu a iya cewa kenan ta tabbata gwamnatin tarayyar ta ba da umarnin a saki shi tsohon mai wa shugaba shawara kan fannin tsaro sama da suki ba mu jiya daga iya da za a shi antonin jiran su nemi iyali hanyar zuba mu da formal invitation war kowa ya ji haka muka jiya so we are trying to make sure ka a ce muna da an jiya daga gare mu ba mu wani abuwa mai shi tabbatar mu ya ina na gare mu shi anan muna yanzu daily shi da na farko duk mu yi komai da an ke babu wanda ba mu yi ba sanata umaru ɗahiru tambol kenan a wata tattaunawa da mahmud lalo yanzu masu sauraro kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc inda agogo muke cewa yanzu karfe goma da minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a noma na wannan mako zai yi waiwaye ne wanda masu iya magana suka ce adon tafiya. Domin kuwa za mu duba kaɗan daga cikin wasu bayanai da muka kawo maku a cikin wannan shekara ta 2019 mai shirin ƙarewa. Abin alfahari ne a gare ne a ce ni ce kaɗai 'yar arewa da na fito kuma na yi nasara a cikin wannan shiri. a biyo mu domin jin yadda za ta kasance a cikin wannan shirin. Toma Dalla a ranar 8 ga watan Janairu na shekara ta 2019 shirin noma ya kawo wa masu saurari bayanin wata ɗaliba 'yar asalin Najeriya mai suna Balaraba Abubakar Sule da ta samu gurbin karo ilimi a jami'ar michigan ta kasar amurka to da farko dai kafin a zaɓe mu sai suka fitar da sanarwa ta kafofin yada labarai ga duk mai sha'awan participating a wannan program din gaskiya muna da yawa da muka yi applying mun kai wajen ɗari da da muka yi to daga baya dai suka tantance mu suka tsince wayanda suka ga eh sannan bayan an tantance mu sai aka ƙara kiran mu kuma aka yi muna interview to bayan sakamakon wannan interview in ne suka samu suka zaɓi kamar mu kimanin biyar a ciki dai to gaskiya a wannan shiri abun alfahari ne a gare ni a ce ni ce kaɗai 'yar arewa da na fito kuma na yi nasara a cikin wannan shiri kowa ya san harkar noma shine abin da shi wannan shiri ya kunsa to in aka duba kuma ma'aikatun ilimi ilimi duk shi ya kawo mu wajen nan don da ba don harkan ilimin ba da ba ma za a samu har a zaɓe ni ba a shawaran da zan ba mata yan uwana shine nan gaba idan abu ya fito su karɓe shi hannu bibbiyu kada su tsaya tunanin wai a'a ba za a zaɓe su ba in dai ka san abu ya shafi fannin abin da kake karantawa ka rungume shi hannu biyu ka applying in Allah ya sa an dace za ka ga ka samu nasara gwamnatin jihar Neja bata bani wani tallafi ba saboda shi kan shi wannan tsari gwamnatin Amurka ita take ɗaukan nauyi kuma gurbi da na samu ba ma tare da sanin gwamnatin naija ba ne shi ya sa ma a yanzu haka shugabanmu na daga jami'an Michigan in ya zo don ya gabatar da ni ga gwamnatin jihar Neja amma fatan mu ne akan tunda su sun riga sun share fage idan muka je can muka karo ilimin duk abin da muka dawo da shi gwamnatin niger a nan ne kuma za ta sa hannu ita ma ta tallafa ta fannin abubuwan da ya shafi ci gaban al'ummanta saboda haka nan gaba dai muna sa ran su ma za su ba da tallafi ta zurfafa bincike akan abubuwan da zai shafi manomanmu da ma matanmu ta fannin ilimi in da sauransu haka zalika a cikin wannan shiri dai kun ji bayanin shugaban kungiyar manoman masara ta najeriya alhaji bello annur funtuwa a kan yunkurin gwamnatin najeriya na shigo da masara daga kasashen waje mu a shirye mu da dukkan wanda ya nemi yana son ya ga cewa mai haɗin gwiwa da shi domin a ga cewa an haɓaka noman nan a ƙasar nan amma ba wai mu muna ƙalubalanta su ne saboda wata manufa ba a'a mu kawai manufanmu shine a inganta nomanmu na gida a bunƙasa tattalin arziki a cikin gida ta hanyar noman nan amma shigo da masara wallahi kashe tattalin arziki ne kuma koma baya ne ga harkar noma ina ƙara jidda da wannan. to barin koma ta wani bangare wanda gwamnatin tarayya ta ba da wani bashi ga manoma musamman wannan manoma ta wannan kungiya da ke jagoranta ta kasa wato kungiyar masu harkokin masara wato man to gwamnati ta ba da wani bashi kwanakin ba wanda ake ce ma anko boros watakila muna ganin kamar lokacin biyan bashin nan yayi ko iya wani karin haske zaka mai sauraro to alhamdulillahi muna godiya ga wannan gwamnati da kuma babban bankin tarayya na ƙasa da suke tallafawa manoma da wannan rance mai sauki don bunƙasa noma a ƙasar nan gaba ɗaya ƙungiyar mu ta manoman masara ta amfana da wannan bashi da aka bada a bana domin aƙalla manomanmu dubu talatin da takwas suka samu amfana kuma mun noma hekta dubu hamsin da biyar a ƙasar nan kuma har ila yau muna sa ran za mu samu tan dubu ɗari da tamanin na masara a ƙarƙashin wannan shiri kawai to kaga ba ƙaramin alheri ba ne ba domin a ƙarƙashin wannan shiri da muka yi wannan hekta dubu hamsin da da na faɗa akalla akalla akwai mutum dubu goma wanda sun amfana da shi wanda ake ce ma direct wanda kuma kai tsaye kenan wanda kuma indirect wanda ba kai tsaye ba muna da fiye da mutum kusan miliyan ɗaya wanda sun amfana da wannan ainihin wannan wannan shiri to abinda nake sai in yi amfani da shi in amfani da wannan dama in yi kira ga manomanmu su zanto masu kishi akan wannan tsari da wannan tallafi da ake badawa ta hanyar biyan bashin nan yanzu lokaci ya yi an fara biyan bashi kuma alhamdulillahi mutane da yawa yanzu sun gane cewa lalle wannan abu da aka bada bashi ne domin gashi na yanzu wasu da yawa suna biya to bari mu kammala shirin da bayanin dr ado khalid abdullahi shugaban hukumar raya kogunan jama'are da kuma hadeja. wanda muka taɓa kawo maku a ranar biyar ga watan Fabrairun wannan shekara ta 2019 da ke dab da ƙarewa. ita wannan ƙasa a ce tunda muna da albarka muna da ƙasa ta noma wadda take ta wadata to amma kuma giganin gaskiya ba amfani da ita. To saboda haka wannan gwamnati sai ta ce to ai bai kamata ba kamar yadda ake shigowa da shinkafa ƙasan nan. ta biliyan nerori ko triliyan nerori ana shigowa da shinkafa bayan kuma mu za mu iya nomawa noma shinkafa nan ya kasance an samu shinkafa ta wadata kasar nan to yaya za a yi sai gwamnati ta ce to ai abin da za a yi sai an duba ayyukan hukumomin raya koguna na kasar nan to wanda yake haɗe jama'a ne tana ɗaya daga ciki to sai mai girma president muhammadu buhari sai ya cito ya kira ministan ruwa cewa shi yana so a farfado da ayyukan hukumomin raya koguna don saboda shi yana so a daina shigo da shinkafa kasar nan to jama'a yau ma dai abin da ya sawaka kenan a cikin wannan shirin a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da ma waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To haka yi da Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko muna ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga hannun Mubarak Sale, Darakta Yalwan Shandam da ke jihar Plateau. Don Allah sashen Hausa muryar Amurka ku bani dama domin in yi saƙon tunatarwa zuwa ga mai girma gwamnan jihar Plateau barista Simon Bakola Long. Mai girma gwamna mu al'ummar garin Yalwan Shandam mun ji shiru akan alkawuran da ka ɗaukan mana. Mai girma gwamna idan baka manta ba da kanka ka faɗa a cikin garin Yalwan Shandam lokacin yakin neman zaben ka cewa ka san matsalolinmu mu al'ummar Yalwan Shandam inda ka lissafa su da kanka ciki har da maganar sarauta mota da kasuwa. Shin mai girma gwamna ka kamance ne da fatan sakon zai isa ga kunnan da ya dace. Allah ya sa haka amin. Sai sako na gaba daga Usman Shitu Mahuta. Taron zaman dirshan da wasu kungiyoyin farar hula suka yi a Abuja domin nuna bacin ransu kan yawaitar take hakkin biladama da rashin bin dokoki na ƙasa ga bangaren masu mulki yayi daidai kuma hakan wani abin a duba ne idan aka yi la'akari da yadda kotuna daban-daban a Najeriya kan ba da umarnin sakin waɗanda ake tsare da su amma hukumomin tsaro sai su mursisi a don haka shugaba Buhari a matsayinka na babba kuma shugaba ya kamata a dubi wannan lamari da idan basira. To a gaida Aishatu Sule da wasikun masu saurare. Yanzu kuma bari mu kawo muku labaran duniya a takaice. To a takaicen jami'ai a Afghanistan sun ce 'yan tawayen Taliban sun kai hari a wani sansanin soja da ke arewacin lardin Balk suka kashe sojojin Afghanistan akalla bakwai baya ga wasu shida kuma da suka raunata. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya tony guterres na kiran da a tsakaita wuta a yakin da ake yi a arewa yammacin syria inda wani farmakin da sojojin gwamnati suka kai ya raba dubban mutane da muhallansu a satin da ya gabata china koko kasar china ta yi ganawa ta bai uku da koriya ta kudu da kuma japan a yau dinnan talata da zumar gabatar da manufa ta bai daya ta tunkarar sake dawowa da halin takala da koriya ta arewa To sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Wanda a yau ma za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai ya kuke gudanar da shirye-shiryen bikin Kirsimeti a yankunan ku? Za mu so ku kira. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham da injiniyan namu na wannan lokaci mr dan ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirin yau da gobe.